Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM dalal Lal FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau Asabar sha biyu ga watan Oktoba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya majalisar wakilai ta yi wa kasafin kudin shekarar 2020 karatu na biyu. Bayan haka za ku ji bayani game da fara haƙo mai a yankin kogin Gongola da ke jihar Bauchi. Sannan kuma Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira WFP a takaice ta ce mutane fiye da dubu ɗari sun rasa matsugunansu ya zuwa yanzu sakamakon farmakin da dakaran Turkiyya ke kaiwa a arewacin Siriya. Hukumar ta ce mutanen da suka rasa matsugunansu sun fito ne daga Ras Lion da Tal Abyad dakaran Siriya da kurdawa ke jagoranta da ake kira SDF a takaice sun musanta cewa dakaran Turkiyya sun kwace garin Ras Lion da ke bakin iyaka kasar kamar yadda turkiyyar ta yi ikirari ƙungiyar da ke kare haƙoƙin bil'adama da ke siriya ta ce adadin fararen hular da suka mutu sakamakon farmakin da turkiyya ta kai ya ƙaru zuwa talatin ranar larabar da ta gabata ne turkiyya ta ƙaddamar da farmakin tsallaken iyaka tana mai cewa tana so ne ta fatattaki mayakan kwardawan siriya da ke tudun na tsiran arewacin ƙasar waɗanda take yi wa kallon ƙawayen 'yan ta'addan kwardawa 'yan aware da ke turkiyya A wani taro da aka yi yau Asabar shugabannin kasashen Indiya da China sun kawar da bambance-bambancen su sun kuma ce za su tunkari batun wagegen giɓin kasuwancin da ke tsakanin kasashen wanda ya fi shafar Indiya sosai za kuma su karfafa matakan tsaron iyakokinsu. A garin Malama Puram da ke gabar teku a kudancin Indiya shugabannin biyu suka gana. Prime Minister Indiya Narendra Modi ya ce mun yanke shawarar mu duba bambance-bambancen mu bisa ga la'akari da hangen nisa kuma ba za mu bari bambance-bambancen su kawo mana takaddama ba ya kara da cewa bangarorin biyu za su ci gaba da kula da damuwar junansu ta yadda dangantakarsu za ta zama hanyar samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya a yayin da suka zauna fara ganawa a taron shugaban china shi jinping ya ce mun fara kyakkyawar tattaunawa a matsayin kasashe ƙawaye ba tare da ya yi karin bayani ba Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tsohuwar jakadiya Amurka a Ukraine Marie Yovanovich ta faɗawa a kwamitocin Majalisar Wakilan Amurka da ke jagorantar binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa shugaba Trump ya hurawa ma'aikata harkokin wajen ƙasar wuta a kan su cire ta daga mukamin jakadiya. Jaridar Washington Post ce ta fara bayyana wannan rahoton wanda ta ce ta samo daga jawabin Miss Marie da ta shirya gabatarwa a gaban kwamitocin. Trump ya dakatar da Marie daga zama jakadiyar Amurka a Ukraine ne a watan Mayun da ya gabata bayan ikirarin wasu bayanai marasa tushe da ke cewa ta nemi ta rushe manufofin shugaban. A bayanan jawabin da ta shirya tsohuwar jakadiyar ta faɗi cewa matakin da shugabanninta suka ɗauka na cire ta daga mukamin sun yi ne bisa bayanai marasa tushe na karya kuma daga mutanen da akwai alamar tambaya a dalilansu. Tsohuwar jakadiyar ta ce ta yi mamaki aikin cire ta daga wannan mukamin da aka yi duk da cewa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yarda cewa bata aikata wani laifi ba A jihar California da ke nan Amurka kuma jami'an kwana-kwana sun samu nasarar shawo kan gobarar dajin da iska mai karfi ke kara bazawa a yammacin jihar. Gobarar da ta yi sanadiyar mutuwar mutum daya gine-gine da yawa kuma sun kone lamarin da ya sa akan dole aka kwashe dubban mutane daga yankin. A yau Asabar shugaban hukumar kwana-kwana na birnin Los Angeles, Captain Brendan Silverman, ya faɗi cewa an shawo kan kusan kashi 19 gobarar dajin wadda aka yi wa lakabi da saddle ridge a cikin daren jiya a karamar hukumar mulkin los angeles game da kuma taimakon yanayin sanyi-sanyi da iska mara karfi gobarar ta lalata akalla gine-gine 31 ciki har da gidajen jama'a. A jiya jama'a kashi sha ukun gobarar dajin da ke babbaka a San Fernando Valley da ke arewa maso yammacin Los Angeles aka iya kashewa bayan da ta laƙuma hekta dubu uku na fili a cewar jami'ai. Hukumomi sun ba da umarnin kwashe mutane kusan dubu uku a yau Asabar a yankin da kusan mutane dubu ɗari ke zama. Amurka za ta tura ƙarin ɗaruruwan dakarunta da kayan yaƙi ƙasar Saudiya don daƙile wani yunkurin tsokana daga Iran. Sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya faɗawa manema labarai a jiya Juma'a cewa cikin abubuwan da za a tura har da jiragen saman yaƙi guda biyu na fighter squadrons da ƙarin makamai masu linzami da na'urar kariyar makamai masu linzami da ake kira THAAD a takaici da kuma jami'an soja da za su taimaka. Kusan dakaran Amurka dubu uku aka tura kasar Saudiya tun bayan wani hari akan masana'antun sarrafa man Saudiya da aka kai a watan da ya gabata. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya kwanaki uku kacal da shugaba Muhammadu Buhari ya miƙa wa haɗaɗɗiyar majalisar dokokin ƙasa kasafin kuɗin shekara 2020 har majalisar wakila ta yi wa kasafin karatu na biyu. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta haɗa mana rahoto akan haka. Daga wannan mataki kundin kasafin kuɗin zai koma hannun kwamitoci. su kuma za su gayyato shugabannin ma'aikatu da hukumomin gwamnati domin su yi bayanin kasafin kuɗinsu da yadda za su aiwatar da su wani abu da ya ɗauki hankali shine yadda 'ya'yan majalisar wakilan dukansu suka haɗa kawunansu suka amince da kundin kasafin kuɗin har suka yi aiki a kai baki ɗaya a nan ɗan majalisar wakilai mai wakiltan koko bai sai da mai yama a jihar kebbi shehu muhammad wamban koko ya yi bayani majalisa ba irin wanda suka sani a baya bace wannan majalisa mai son 'yan ƙasa ce wannan majalisa mai son 'yan najeriya ce wannan majalisa mai tausaya wa talakawa ce an kawo wannan abin kwana uku da suka wuce majalisa ta duba saboda ya fito daga shugaban kasa muhammadu buhari majalisa ita kuma ta duba aka yi muhawara kusan awa biyar aka kalli abin nan aka duba aka kalli to wannan abubuwan saboda 'yan najeriya aka kawo shi saboda haka abin da mamaki ma hatta da 'yan adawa NPDP da sauran ƙananan kananan jam'iyyu ita ma pdp ma karamar jam'iyya ce a wurinmu da sauran yan ƙananan ƙananan duk sun amince da abin da muka yi saboda na farko mun fi su karfi kuma abin da aka kawo na gaskiya ne ba karya a ciki daga wurin Muhammadu Buhari ya zo kuma muka kalla muka ga hakan ne muka amince. Ganin cewa jam'iyyun adawa da ke majalisar wakilan ma sun amince da wannan kasafin kuɗi na shekara dubu biyu da ashirin sai na tambayi shugaban jam'iyyar Accord Muhammad Lawal na Lado ko ya yake kallon kasafin kuɗin sai ya ce tsakani da allah ban taɓa farin ciki batun da aka fara demokaradiyyar nan irin wannan lokacin wannan shine abin da muke nema a samu haɗin kai tsakanin majalisar tarayya da ainihin ɓangaren gwamnati na iya tunawa ni kaina na kai majalisar tarayya ƙara kotu kan wani kujeri da ta yi wanda muka sani cewa inda mun bashi ya ci gaba da sun ɓata tsarin gwamnati so wannan tsarin da aka ɗauko na zaman lafiya tsakanin executive da legislature tsakani da allah yanzu ne nake tsananin dan najeriya zai dara amma da kawai bige-bige ake cikin duhu amma ga mai nazari akan tattalin arzikin ƙasa aminu jumare ya ce yana ganin kasafin ya kamata ne a taɓa wasu fannoni da a ganinsa zai sauya abubuwa a rayuwar talaka da gaskiya ni tunani na inda zai yi ce an samu an da hankali akan sha'anin ilimi ya zama kasafin sha'anin ilimi shine kan gaba ta yadda akalla ko ba komai ya fi na komai ya fi na ko'ina kuma akwai kudade isassu akwai hankali da aka mayar isasshe akan sha'anin ilimin ya Allah ta kyautata makarantu ta ba da abin da ake cewa scholarship kudin da zai taimaka wa ɗalibai su karo ilimi sannan kuma da kudaden yau da kullun na albashi da allowance da allowance da sauransu wanda za a rika baiwa su kansu malaman da makamantansu wanda zai kara haɓaka sha'anin ilimi kuma idan kika dubi sha'anin wato ilimi a wasu kasashe misali america kasafin kuɗin da ta yi a wannan shekara kusan ana magana dala biliyan 60 da wani abu mu kuma muna maganar naira biliyan 100 da wani abu wanda yake in aka duba sai a ga ai akwai gibi wannan gibin kuma shi ake so a toshe ta da ilimi zai bunƙasa ilimi ba shine aka ce gishirin zaman duniya ba kana amanta sannan kuma sai sha'anin kiwon lafiya to kiwon lafiya ma dole a mai da hankali a kansa dan saboda sai kana da lafiyar nema za ka iya neman ilimin sai kana da lafiyar nema za ka iya zuwa gona sai kana da lafiyar nema za ka iya siyasar saboda haka wannan al'amura guda biyu ilimi da kiwon lafiya dole ne fa a yi kokari a maida hankali a kansu ya zamanto sun baiwa sauran abubuwan da aka maida hankali a kansu rata mai tsawon gaske majalisar wakilan ta ɗauki hutun makonni biyu zuwa ranar 29 ga watan oktoba madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya gaishe da Madina Dauda. Hukumar matatan man fetur ta nigeria NNPC ta ba da sanarwar fara haƙo mai da ta ce an gano a yankin kogin Gongola a jihar Bauchi. A farkon shekarar nan ne dai shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da fara haƙan rijiya na mai a yankin. Ga wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin da ƙarin bayani. hukumar matatan man fetur ta najeriya nnpc ta ba da sanarwar gano man fetur a yankin arewacin najeriya a wani yanki da ake kira gongola basin da ke arewa maso gabashin kasar wata sanarwa da kakakin hukumar mr sam makoji ya ya ce wannan rijiyar man mai suna kalmani riba na biyu shine wanda shugaban kasa muhammadu buhari ya kaddamar da fara hako man fetur din a watan fabrairu bana kamar da hukumar ta npc ta yi bayani tuni tare da haɗin gwiwar hukumar hukumar matatan man fetur ta ƙasa da ƙasa da ake kira shell suka nisa wajen haƙo man fetur ɗin tare kuma da ci gaba da tantance adadinsa tun ba yau bane dai ake hasashen cewa akwai man fetur a yankin arewacin najeriya da suka hada da yankin sokoto da bidda da benue da kuma gongola da kuma yankin chadi batun ma ya fi kamari ne bayan da jamhuriyar niger da kuma ƙasar chadi suka fara haƙo man fetur ɗin da kuma sayar da shi a kasuwan duniya to koya masana haƙo man fetur fetur a najeriya suka ji da wannan bayani da hukumar ta nnpc ta fitar tambayar kenan da naiwa dr babangida jibran wushishi wani masanin haƙan man fetur da ke aiki da wani kamfanin haƙan man fetur mai zaman kansa da ke nan lagos shi wannan mai da aka ce an samu a kulmani to river wato da gaske ne tabbas an samu mai saboda harkar neman mai idan aka samu idan aka haka rijiya aka samu mai to akwai abin da akan yi wanda akan kira a turanci well test wato shi wannan well test akan yi shi ne saboda a san ko ganga nawa na mai da kuma gas za a iya fitarwa daga wannan rijiya shi tasirin samun wannan mai ga sauran sedimentary basins a ke najeriya kamar yadda ka faɗa bidda basin sokoto basin chad basin da sauransu shine cewa wato duka kamanninsu su ɗaya ne geologically kenan kamannin su ɗaya ne so idan an samu mai a guda za a ƙara samun kwarin eh, gwiwa cewa za a iya samu a ah, sauran sedimentary basins so wannan abu wato babban labari ne mai daɗi ga mutanen najeriya ga mutanen arewa su ma dai al'umma wannan yanki na arewa maso gabashin kasar sun bayyana jin daɗin su da wannan labari kamar da wasu su suka shaida mani gaskiya na yi munna ɗari bisa ɗari sosai da sosai tsakani da allah don samun wannan mai zai ba da dama za a samu ayyuka sannan bayan ayyuka da za a samu gwamnati za ta samu kuɗaɗe na shiga ko ba gaskiya ba don haka buhari muna ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari kan wannan aiki da za a yi to baba ka ji dai wannan alamari na man fetur a arewa ya kaji ya ji daɗi ko ba komai to ina ga kama mun futa gori an ce mu daman nan ce mazauni ne to tun da allah bangiji ya kama shi gida sai gwamnati ta mai da hankali ta fito da shi don mu futa gori to ai daɗin yan arewa baki ɗaya ne kenan kuma ka ga har yadda dai da nake cewa mun huta wani cewa dai mai dai su ga amfanin sa ba to tun da ya samu nan to ai ka ga mun ji daɗi na arewa baki ɗaya yana da amfani kuma a waje ɗaya dai yanzu haka a masana harkokin zamantakewa da kuma siyasa na ganin fara hakuman fetur a yankin arewacin najeriya zai taimaka wajen daidaita bambancin siyasa da ke faruwa tsakanin yankin arewaci da kuma kudancin najeriya masu arzikin man fetur gida jibril murai amurka daga lagos to a gaida babangida jibril Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku yali kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. shugaba buhari ya gabatar da kasafin kudin 2020 da ya haura naira tiriliyan goma kotun ƙarar zaɓe ta tabbatar wa bala muhammad na pdp nasara a zaben gwamnan bauchi maza wajen ɗan majin katagun mai mara nasarar baya ne Najeriya kai barin je maka mayan cire maka mayan maka ta karamin mahaukaci duk Afirka bayan da ake siyasa yaran Bauchi. Tuni APC ta bakin shugabanta Bauchi Ubanana ta ce za ta ɗaukaka ƙara. Rundunar 'yan sanda Kaduna ta ce ta damƙe masu satar mutane hamsin ciki har da waɗanda suka taɓa sace Sheikh Algar Kawi. Wannan ya zo ne satuka bayan babban sufetu Muhammad Adamu ya ce yawancin barayin ma sun kwanta dama. Harbi ne muka yi da su yawancin su sun mutu gaskiya. Yanzu haka sun bar hanya. Yan bindiga sun sake bulla a wasu sun zamfara duk da matakan sulhu da gwamna Matawallin Mara muradun ya ɗauka. Sada gudai, dan bango, gizazza, dubizu. Suna kashe mutane ne ko suna bautar da su yadda suka yi a baya. Akwai wani yaro da ya masa kingiriya sun ka sa sanduna sun ka buge. Ɗaya daga al'ummar da suka she da ganin barayin nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawabin su ne jagoran 'yan shi'a a jihar katsina sheikh yakubu haya katsina da kuma malam ishaya buba bajama daga bauchi ga sheikh yakubu hassan to insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kamar kiristoci yahudawa da musulmi ana ce masu ahlul kitabi ma'ana wayayyu mutane wanda suke wayayyu wanda komi za su yi suna da dalilin da ya sa suke cin abinci ne barci ne tafiya ce mu'amala ce gaisuwa ce makwabtaka ne duka komai suna da abin da wato ainihin suke yi ba a makance suke tafiya ba suna tafiya ne bisa basira shi yasa ake ce masu ahalil kitabi eh, alqur'ani kira su ahalil kitabi wato ma'abuta littafi wato wayayin mutane wayannan wayayin mutane da Allah ya aje su a doron kasa ba ya aje su bane don su yi rigima saboda Allah ba annami ne bane baya cewa kana da yancin kai ka zama kirista wance yana da yancin ya zama musulmi wance yana zama ya zama bayahudi sannan kuma ya aje ku a ƙasa ɗaya kuma ya sau kowanne da shiryar da ta zo daga wajensa a hannunsa sannan kuma a ce an samu faɗa sai dai idan akwai son zuciya ko duniya ta gitta ko hassada ko wani dalili amma in dai maganan addini ne wanda Allah ya saukar kuma ake bauta masa ta wannan hanya to gaskiyar magana babu inda za ka ga sun yi karo na su haɗa faɗa wannan kenan na biyu addinin nan an shata ma kowa yadda zai yi zauna lafiya hatta da gangan jikinsa hatta gangan jikin mutum addini ya shata masa yadda zai zauna lafiya da gangan jikinsa yadda zai zauna lafiya da matarsa yadda zai zauna lafiya da 'ya'yansa yadda zai zauna lafiya da danginsa makusantansa da makwabtansa da jama'a da wanda ya sani da wanda bai sani ba to sannan kuma shi addinin nan in an koma eh, gobe kiyama gaban Allah maɗaukakin sarki kowa za a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata na kwarai da wanda ba na kwarai ba kowa abin da shi za a yi mishi saka wanda yake so ya samu rahamar Allah ya shiga aljanna ya samu yardar Allah to dole fa sai yayi addini saboda ta hanyar addini ake samun wayannan wanda ya ce ba za ka yi addini ba ko ba za ka zauna lafiya ba abin da yake cewa shine ba za ka shiga aljanna ba domin sai an yi addini ake samun lada sai an samu lada za a je a auna ta gobe kiyama sannan a bada sakamakon ta cewa a shiga aljanna to abin da yake ba za ka zauna lafiya ba abin da yake cewa ba za ka shiga aljanna ba ya haramta maka saboda baka samu inda zaka na ka bauta ma Allah ba ballanta na ka samu ladar da ta cancanta ka shiga aljanna Don kuma muka hada da sauran mutane waɗanda su ba musulmi bane kuma ba kirista bane kuma ba ma ba yahudu bane wato su ba ma abota littafi bane a su mutane ne ko suna bin gargajiya ko suna ganin cewa ma Allah din ma ba shi to mu a addinin musulunci an karantar da mu cewa mutum ne ne kuna da alaka ɗayan biyu da shi ko dai alakar addini ya haɗa ku akwai ka'idodin da ya tsara maku wanda za ku zauna tare ko kuma a'a babu ba addinin ku ɗaya ba amma yan adamtaka ta haɗa ku shi mutum ne kai mutum ne shi ɗan adam ne kai ɗan adam ne saboda haka yadda ba ka son a tsaga jikinka jini ya fita so in an tsaga za ka ji zafi to kar ka so a tsaga jinin wani ɗan adam jini ya zuba saboda in an tsaga zai ji zabi yadda ba ka so dukiyarka a banka mata wuta ba to kar ka bari a banka ma dukiyan wani wuta yadda ba za ka so a takura ka ba to kar ka takura wani saboda shi mutum ne alaƙa ka da shi shi mutum ne sannan kuma menene ya yi mana kunci wanda har za mu yi rigima da shi hasken rana ya mana kaɗan ne ballantana mutum ya ce sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaƙi wani sannan ya ji hasken rana iskan shaka ya yi mana kaɗan ne sai mun yaƙi wani sannan mu samu iskan shaka filin gini ya yi mana kaɗan ne dazuzzukan nan fallau inda za ka yi noma ka yi gini ka yi abin da sun mana kaɗan ne da za mu ce sai mun yaƙi wani sannan mu iya samun wurin zama ko abin nan kasuwanni sun yi kunci ne arzikinka wanda Allah ya rubuta maka za ka samu daga tun daga tsira da kabo duniya har ka bar duniya akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa ko ni akwai hannun wani arziki na da Allah rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa karshe wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi kaga duk waɗannan in ka duba za ka ga cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne a'a akwai waɗansu mutane wanda su ba addini ya dame su ba ba da addini abin da ya dame su shine eh, menene za su samu na duniya ko mukami ko tarkace in mukami ne sai a ce to ai yarbawa sun fi samun makamai dan mai dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma ko kuma a ibo sun fi samun makamai dan mai ibo zai samu mukami iri kaza da kaza shi ko dan arewa bai samu ko kuma yan arewa su suke da shugaba shugaban kasa misali ko wani abu kama da haka dan menene zai zama su kaɗai ke da komi da komi to ta nan ne rigima take tasowa ashe ka ba magana addini bane magana me zan samu ne magana duniya ce maganan biyan bukata ne kuma in ka duba da kyau sai ka ga cewa kuma waɗannan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da bayahude ne da wane ne kowa addininsa ba wanda addininsa ya halasta masa ya zubar da jini ba wanda addininsa ya halasta masa ya kwashe dukiya al'umma amma kuma abin da ke faruwa kenan shi ma malam isha abuba ya ce jama'ar arewa ina sallama da fatan alheri da duk mai sauraro na kwana biyu arewa ta shiga wani yanayi na rashin fahimta na rashin zama lafiya na kuma rashin ci gaba kuma ba wai ba za a iya rayuwa da ya yi daban da haka ba muna bukatar mu yi gyara wajen zamantakewar mu da juna muna bukatar fahimtar juna kuma ba wai mun rasa damammaki na inganta rayuwarmu yadda za mu ci gaba da harkar kasuwa da zamantakewa na yau da kullum ba amma mun bari bambance-bambance na addini wanda ba ainihin abin da ake nufi ba kenan ya raba tsakaninmu bambance-bambance na kabila ya raba tsakaninmu amma a wasu sassa na duniya da ƙasa akwai waɗanda suka yi ƙoƙarin wannan zamantakewa to shi zamantakewa tare yana bukatar mutunta juna yana bukatar sauke nauyi yana bukatar fahimtar juna yana buƙatar sauke nauyin da maganar Allah ya koyar da mu kowanne mu so zancen wani kabila fulani ko sawa ko wani kabila daban a arewa ko tv ko bayar da ke nan arewa ko wani duk waɗannan bambance-bambance ba su suke hana mu zaman tare ba son zuciyar da ake sawa a kan waɗannan bambance-bambance kowa ya sami dama yana so nasa ne kawai da shi da iyalansa za su ci su koshi ba tare da sauke nauyin makwabci ba so lokaci ya yi da za mu zauna tare mu fahimci bukatun mutane a kanmu mu fahimci bukatun kanmu a kanmu mu yi zamantakewa irin wanda zai taimake ni in taimake ka duk randa da ka raina wani ko saboda addininsa ko saboda kabilarsa ka yi abin da ka ga dama za ka ga abin da ba ka son gani komi kashin wannan din duk da ka raina wani saboda tsawonsa ko gajartarsa bayan allah ya yi shi allah ya ga dama ne ya yi shi haka lokaci ya yi da za mu gane waɗannan bambance-bambance za su taimake mu ne don ci gaban ƙasanmu amma in mun zauna mun ɗebe shi da gaba waɗansu waɗanda kuma saboda son zuciya suke gina ɗorewar ci gaban rayuwarsu akan waɗannan gaba ba don ci gaban jama'a ba mu yi hankali da su a cikin jama'a wasu a cikin 'yan kasuwa suke wasu a cikin 'yan siyasa wasu a cikin shugabanni na jama'a mu yi hankali da su duk wanda zai kawo gaba da wani din ya sami ya tsore to wannan gaban in ka ci amfaninsa za ka ga rashin amfaninsa sannan ko ilimi mu yi shi yadda kowa zai sami dama don wani lokaci ko wanda ka takura shi ko abala ne a gidanka ɗan da ba naka ba ka dinga fifita 'ya'yanka a kansa to akwai randa Allah zai fifita shi a kan 'ya'yanka don haka ko kun fi yawa a gari kar ku ɗauka za ku danne marasa yawa a gari ku yi musu adalci ku yi musu abin da ya kamata a yi musu ko da mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku akwai nauyin da ke kan ku na ku sauke nauyin shi da ya yi daban ko ita da ta yi daban in mun yi irin wannan zama sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya ya zama sun rungumi kowa ba sarakunan wani jinsi ba na wasu jinsi ba in dai kai sarki ne kai shugaba ne na gwamnati inda muke samun wahala shine remiya da ake sawa ka ga a fada an fi son wasu fiye da wasu ka ga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu to irin waɗannan gaba haka cikin gida sai ka ga akwai wanda ake so da wanda ba a so a cikin gari akwai wanda ba a so da wanda ake so in ba mun yi magani irin wannan muka sauke nauyi ko ba ka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na zamantakewa da shi na makwabtaka da shi na na zamantakewa na wurin aiki ko na makwautakan wurin zama ko kuma duk wani nauyi da Allah ya ɗora maka na shugabanci lokaci yayi da za mu fito fili muna magana da juna a fili a daina lukura saboda sau da yawa za ka ga a social media ana ta maganganun da ba kai ba gindi kuma ba su da tushe balle makama amma kuma ba a neman ina maganganun suka taso sai a hau da su ake aiki a dinga sharing a ce ai ga abin da wasu ke yi ba tare da an fuskance su an yi maganan nan an wanke ba so lokaci ya yi da za a bude wurare mu dinga tattauna komi munin abu a fito fili a yi magana a kai a magance haka To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla kafin mu kammala shirinmu ga labarai amma wannan karan a takaice. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira WFP a takaice ta ce mutane fiye da dubu ɗari sun rasa matsugunansu ya zuwa yanzu sakamakon farmakin da dakarun Turkiyya ke kaiwa a arewacin Siriya. Hukumar ta ce mutanen da suka rasa matsugunansu sun fito ne daga Rasline da Tal Abiyad. Dakaran Siriya da Kurdawa ke jagoranta da ake kira SDF a takaice sun musanta cewa dakaran Turkiya sun kwace garin na Ras Alen da ke bakin iyakar kasar kamar yadda Turkiya ta yi ikirari. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe sha Allah za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haili da ya haɗa shirin. Sai kuma injiniyan namu na yau Greg. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.